menene yasa a a muka kyale ka kai zalunci wannan ya zalunci Allah zai sauka mana da bala'i kuma Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa yasa tilas a samu hay'atul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar za a zalunci mutum za a zalunci mace a gado ne a aure ne wurin aiki ne ko namiji ne ko mace kowane ne a zalunce ka kana kallon zalunci fili ba ka da yadda za ka yi sai dai ka hakura a zalimi ko shine tunda yana da mulki yana da office yana da makami yana wannan goyi bayan sa wannan kaza kaza kaza kaza kaza wannan duk aikin banza ne wallahi tallahi ba zai kawo zaman lafiya ba a gani a unguwar ku ne unguwar ku ce a garin ku ne a kauye ne kila a samu manya waɗanda suke an amince da su za su tsawata a ji mm. masu mutunci waɗanda suka san darajar kowa sun san darajar sarki sun san darajar mai unguwa sun hakimi sun san darajar mai unguwa sun darajar malami sun san darajar ɗan kasuwa sun san darajar wane kowa sun san mutuncinsa mm. sa'annan su kuma masu kana'a ne ba sa bukatar wani kowa za su ce zuwa su yi nasiha wane wannan abu da aka shiga ci an shiga zarafin an shiga zalunci mm. nasiha muke fasali da Allah wannan kasa ko wancan wannan unguwa ko gari so muke a zauna lafiya Allah ya saukar da albarka mm. duk sa'an da aka zalunci raunan ne mai rauni ya je kai kara in yana tsoro ya kai kara ce dan me za a yi zalunci su hana azzalimi ya zalunci zalunci ba lallai zai ne karfi ba ko ko talaka yana ita yi zalunci abinda ake so a hana zalunci ba da kallon kowa ne ba mai karfi ya ko raunan ne yayi mai karfi yayi lokacin da aka nada sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar yace raunan ne a gurina a gurina da karfi ne har sai na kwato masa hakki mai karfi duk raunan ne a gurina har na kwato hakki mutane na ba to da haka aka zauna lafiya amma in ba a ce wa nasrul mazlumi azalintuwa ne azalintuwa ne azalintuwa ne kowa ba ka da yadda zaka yi don baka da iko a hannu ba ka da zai fada wallahi tallahi Allah madaukakin sarki yake wa malil zalimi للظالمين من أنصار إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمهم وما هكا الله مدعو شركا بل الشركة باب صفة الله يقول مساكسة كمان صفة الظالم تو أما ينظر أيها كم أكجناتا كم ظالم yasa ba yadda za a yi ko kana neman mulki ka samu ko baka samu ba ka tara dukiya ko baka tara ba ka tara ilimi ka tara jama'a duk abin da ka tara mm. matakan kan zalunci ake yi wallahi ba za ka ji daɗi ba sai ka kana mallakan kaza ka ba ta ba ta ba ta ba ba don wani ya samu kaza sai ka ba ka iya barci mm. kana mallakan abin da ya bi naki ka ji ya samu alheri ya samu kungiya ya samu kaza sai hankalin kai ma'ana duk abin da ka samu da ya maka kenan sai ka kaka da shi ke nan rayuwa ta shiga wani hali ba yadda za a yi ka ji daɗi ba yadda za a yi na ji daɗi ba yadda za a ji daɗi dukkan mu shi ne mun shiga cikin wani hali wannan halin sai tayar mu da hankali zaman lafiya babu ba ka da daman da za ka koma ka binciki kanka addinin kana tafiya daidai ko ba tafiya daidai ana tafiya yau gobe jirga ta shi nan ba a baka lamuni cewa za ka kai gobe ko shekara mai zuwa ba ana tafiya sai a waye gari a ji aiwa ne ya mutu shi kenan an gama da kai kenan kai da duniya kun gama kenan ba a baka dama ka ce sai ka samu dama ka gyara hmm. ana tafiya cikin wannan hali wannan yana tuhuma wannan wannan yana zagin wannan wannan yana cin wannan wannan yana hasara wannan wannan yana girman kai duk haka yake ciki ko hmm. sannan ana tafiya ana tafiya gobe take zuwa ne kuma ya mutu wace ta mutu wani ana tafiya ana faduwa ana mutuwa ana mutuwa hmm, shi kenan randa aka ce ta mutu inna magana ta tare duk abin da kai ran da ka balaga har zuwa ran da ka mutu nan za a je a yi ma lissafi riba mai kace cikin rayuwa mulkin ka ma amfani dukiyar ka ta ma amfani ilimin ka ma amfani ofisin da ka ma amfani duk baki daya duk wata rayuwa in ba haduwa aka yi aka hada aka hana zalunci ba ba yadda za a yi a zauna lafiya ya sa in kuna so a unguwanku ku kalli mutane kowa ya san mutanen kirki a unguwanku mm. kuma lallai sai an yarda da shugabanci lallai sai an samu shugaba kuma lallai sai an mutunta shi ai masa biyayya in ba haka ba wallahi tallahi wannan rayuwa ta kara zube kowa ya lahira wallahi sai ya rinda ko da Allah ya kiyaye tilasta da wannan sarkin mu ne tilasta mu girmama mm. wannan malamin mu ne kira su girmama shi wannan wane ne kira su girmama shi in aka zauna aka ce kowa sai abin da ya dama babu shugabanci to la yasluhu an-nas fawda la surata lahu wa la surata idza juhaluhum sadu idza tawalla suratu al-qawmi amrahum ma ala zaka amru al-qawmi wal la yasluhu an fauda la mutane suna zaune karabi al'amarin su ya zama kenan hayaniya da rikici ba yadda za a amarin su dai wala karata idza juhaluhum sadi babu shugabanci ko ne amfani in jahilai jahili su ne shugabanni sai abin suka yi da son zuciya ba akan ilimi ba. Sai za ta na ma ala za ka amrul qawmi wa yadi mun gane ko in kuna so ku zauna lafiya kila unguwan ku kowa ya san a unguwa ana zaune ba sai an an san wane gidan su wane kaza wane wane ne mutunci ne sai a zabi wane muna so ku muna shugabanci wannan unguwa muna so mu jatta su muna so mu jatta ta wane kaza kaza kaza an zabe kai ne shugaba sai a je wurin sarki ya sa albarka shi ne ya yarda da haka saboda kar ai komai ba da izinin sa ba da sanin ba duk wani abin da za a yi na musulunci ne ko na menene kowa zai zama wakili ne na sallah an ta yarda ko ba al'amari tilas a yarda da gaskiya sa'annan al'amari duk abin da zaka fitar kanka na yi na kuskure kai ba ka yi Wani ne ya yi saboda kai irin halin ka in kai ba ma ta kunu walla alaikum saboda kai ka zama hakanan sai Allah ya dora ma hakanan kai ka jaru ka gani kila da wani shugaba ne mm. wani sarki ne wani mun dauka ku ne ku ne manyan unguwa to ma'ana ku ne manyan unguwa suka tsawata dama ka ku zabe su ba kun zabe su ne don sun mara kuɗi don ayi su magudi da a'a an amince da halin su na kirki mutane ne masu mutunci masu kiyayewa da addini mm. su ne za su je suna bi su ne suke zaune su za su tafiyar da al'amarin unguwa tun daga mai unguwa ne ko mai unguwa ne ko mai gari ko hakimi ko ne ne wacce ba ta da lafiya wacce mutum ta ya mutu wani marayu ne su ne za ta bi wani sai ku kawo kaza kaza kaza kowa ya kawo cikin albashinsa ko abin da ya samu ko da wata ko mako ko naira ɗaya ne wani kawo wani kawo wani kawo ana tarawa wanda ta ya mutu ya bar marayu ba za su zarta ba har abada ba za su je su bara ba za a ba su abin da za su har su je ma wani ba shi da lafiya har abada ba zai zo tsaya yana bara ba sai a ji a je a nemi yadda ba Allah ba zai hana yadda za a yi ba in aka bi tsarin Allah sa'annan unguwa wacce ta fandare za ta kawo karuwanci kowa ya tashi mata wallahi tallahi ko ta jaru ko ta tashi mm. ba su da makami wurin nan ko cikin unguwa aka haife ka mm. Allah ya son arna القرآن سوى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ko da ka kamenta gon shiga ga ba ma sun karuwanci ko ko ne mm. wani ya kashi ya kawo fasikanci ya kawo a a wani muna son albarka ne a kasa ba ma san Allah ya sauka mana da azaba ko kalli kasashen duniya halin da suka kasance a ciki wannan ya isa ba ma san ya iso garin shi kenan wani yi zalunci a hana shi wani ya kare a dora shi wani sai kaga Allah ya saukar da albarka ka sa sai kai mamaki wallahi kuma za a iya yi in aka kauce masa amma kai ka kaga wani ne sarkin ka wani ne shugaban amma kai baka yarda da shugabancin sa ba ba in ya faɗa ba za ka ji ba kai ma sai ka wari gari gidan ka ma kana faɗa ba za ku ji kai tsawa gidanka a ciki kai tsawa unguwanka a ciki kai tsawa shikenan an zama dabbobi mun gane ko in ba a yi nasirin mazlumi ba wannan halin rayuwa da kuke gani dukiya na ma kirce ce Najeriya duk kasan duniya nan da yaji ba a da Najeriya a sarfin arziki da tattalin arziki mm. amma ga shi kana kwana ba a isasshen ruwan sha ba a isasshen wutar lantarki mm. ba ka da abin da zaka ci ba ka da komai saboda babu ne ko akwai saboda ne zalunci daga ina sai daga sama haskaka Allah babu ruwan ba sai in shugaba ka dai zalunci shi ne zalunci ba kai ma da aka baka office aka baka aiki aka ce kai ka baka za ba a lokacin da kake zalunci shugaban kai ma kai zalunci ah. lokacin da zaka labe ka tajiya ko kai da ko kai kaza kaza shugaban ka zaka ce kai kuma ɗan sanda suka ce kai ah. kai ne da kanka kai zalunci Allah baya so ko daga ina ba haka bane ko akwai wanda zalunci shi ke da kai wanda ko dukkan duniyar nan ba zai so da ke ba zai hana a ga sai zalunci da kai da kai ma zalunci da kai wannan ne yake nuna wancan ne sunansa akwai wanda Allah ne ke so wanda baya so duk zalunci Allah baya so ko da ga ina yake ko tsakanin kai da iyalanka ne Allah baya so hmm. ba haka bane eh. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا حنا نمجي أنفاني لزود الزنارية وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النظر سمع بشيرا مثله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه قال مفارع wannan hadisi misalin da muke buga ma mutane harara na cewa lallai sai ka yarda da farkin ka farkin ka ne shugaban ka shugaban a lokacin da ake zuwa musuluntar da maguzawa ba a damu da mai unguwa da mai gari da hakimi ba yayi ake yi fama ake yi ko da yanzu aka zo aka canza kafin aje sai an je an gane yanguwa ko mai gari ko hakimi an nemi taimako su yanzu yayi al'amari yake tafiya ne kai abin da zai tsaya yayi wallahi malamai ko kun kai abin da zai rana ɗaya sai kun kwana goma kuna yi mm. sarki ɗaya abin da zai tsaya cikin al'umma wallahi malamai sai kun kwana nawa nawa kuna yi mun gane mm. a lokacin da ake zuwa ai za a je a mutuntar da maguzawa ne ai aikin addini ne sai a je kenan ba a ruwa da mai ba da mai unguwa da hakimi da mai gari da menene sai ka je kai har abada ma maguje ba ruwan su da kai bai kanta ba mm. ka buga ka buga har ka dawo gobe ka koma da kar zai baka yayan sa wa'ansu mm. da aka shiga ana jin ta to sai dai inda ake zuwa musulunta da maguzawa har yanzu akwai kangalan kasar rano cikin sarrufin akwai manya manyan kuɗi a yanzu su ma yanzu aka kai turawa suna ta wanda su iya hausa suna ta su sa su tura suna ta su eh, addinin mm. in gane ko masu zuwa musulunta da maguzawa ina kama hankali ba ba su da ba su ba su damu da wancan bangaren ba suna nan yanzu su ake ta fama yan uwa ba su ta ko eh, an samu zama lafiya wallahi tallahi addinin musulunci ke da daukar da aka sauki cikin birni wanda ya kafirta wannan wanda ya zagi wannan wanda ya bare wannan ne ma zana nan ana ta kafirtar da su mm. yanzu da al'amari ya sanyi aka samu dama wanda za su wancan kauye wanda za duk ma ku sai gaji ma buza sun musulunci da kuka mm. musulunci ne ko da kuka wani zaman lafiya a kai yake kawo mana ko shari alsakar khairi wala ita kada fata man min zahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zobe na zinariya waje ala fassahu min ma ya bi tafsiri ke sa kan zoben yana cikin tafin sa haka fata kada hulnasu sai mutane wannan ya bi zobe wannan ya bi zobe wannan ya bi zobe na azurfa farama farama bihi sai manzo Allah ya cire zo da wata kaza fatima fataman min warqin aw da manzo Allah ya zo na dinariya sai kowa ya je irin sa sai manzo Allah ya cire ya sai yayin azurfa ma'ana yanzu an haramta amfani da sai kowa kuma ya cire nasa ya adana ya je yayin na azurfa babu khatamin fidda babin da ke bayanin halaccin yin amfani da zobe na azurfa sawa maza ko mata قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في منزل الله صلى الله عليه وسلم يا يزود الأزرفة وجعل فصه مما يلي باطن كفيه yasa kan zo da maimakon yana baya haka sai ka biyo yana cikin tsakiyar tafin hannunka haka kuma 'yar yatsa ake sa na zo da وجعل فصه مما يلي باطل كسبه ونقش فيه زوبا من زن الله صلى الله عليه وسلم أن زان أكن زوبا أكي بالي غدا أكو ترى غدا أكو نفرقو محمد ترى تبي رسول ترى تأكو الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به yace da suka ga manzon Allah yayi na zoben azinariya sai manzon Allah ya cire wannan sai ya canza وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في دير اريس معناه من ذن الله صلى الله عليه وسلم وترى زي ما متاني وثيقة أجماوا زي زانا مستقدة سيأك يا رسول الله أي وإن متاني بابا كربا وتوثيقة في أن يتنبري سيما ذا الله يزول لي تنبري محمد rasulullah duk sa'an da aka zana wasiƙa sai a buga tambari muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan zobe sai na bakar ya gada da shi ake aiki bayan na bakar na umar ya gada bayan sai na umar sai na usman ya gada to wata rana sai na umar na zaune a wurin wani wata rijiya bi'iru ari yana zaune rijiyar kai zobin na hannunsa haka yana kadawa haka sai zobin ya fada a cikin rijiyar cikin Allah sai na usman sai da suke kwana uku ana zuwa ana farfe ruwan rijiyar a rasa inda zuwa ikon Allah ko babu yace wani babu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبيد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه يعني دا من ذا الله ينا سا زوبي نا دينار يا تيري ده حرام يزو فقال لا البسه ابدا يجي بس سبا سا زوبي دينار يا بحر ابدا فنبذ الناس خواتيمه في متاني كوا يكري يا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم khataman min warq yace ya ga manzon ya ga zobel azurfa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawman wahidan thumma inna an-nasa sana'u tawatima min warq sannan kuma sai kowa ya je irin wannan zobe na azurfa walabisuha sai suka saka fatahar fataraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatamahu fataraha an-nasu khawatimahu sai manzon Allah ya cire zobe yayyar abinda ake nufi da zobe da manzon Allah ya cire yayyar na zinariya amma zoben azurfan ba shi manzon Allah ya cire an hada riwaya biyu ne cikin labari daya tabi'ahu ibrahim ibn sa'ad wa ziyad wa shu'aib an az-zuhri wa qala ibn musafir an az-zuhri ara khataman min warid babu Fassil khatam imam al-bukhari ce zo da zakai kan zo da yaya ya kamata ya zamo kuma ina ya kamata ya kasance ya kasance bayan hannunka haka ana ganin ya zama na kwambo kenan ko ko a'a da wata manufa aka yi aka sa Muhammadu Rasulullahi haka yake cikin tafi yana boye haka sai an tashi abu ayi amfani da shi قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حميد قال سئل انس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما aka tambayi Anas manzon Allah yana da eh, yana da zobe قال سيتي أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل لمكن شيء كو آآ sai mm. ce abin da ya faru shi ne wata rana manzon Allah ya jinkirta sallar isha farkon dare ba bai ba har sai da aka tafi can tsakiyar dare thumma aqbala alaina bi wajhihi mm. sannan manzon Allah ya gama abin da yake bukatu sai fito ya zo faka an ni an zuru ila wa bisi khatami mm. yake ga ta ce ina kallon kallin kan zo da Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an sai manzon Allah ce inna nasa qad sallu wa namu nan dai mutane su yi sallah su kai bacci wa innakum lam tazalu fi salatin man tabartumuha mm. amma ku da kuke zaune masallaci kuna jiran a zo a yi sallah tun da kuka zauna har zuwa yanzu kuna cikin samun ladan sallah قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا معتمر قال سمعت اميدا يحدث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان قصه منه يتي زوبن من زن الله صلى الله عليه وسلم daga azurfa aka ثم كان kan zoben daga jikin zoben aka yi ba وقال يحيى ابن أيوب حدثني حميد سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم babu khatamin hadid to zoben zinariya ya halatta ga mata da halatta ga maza da zoben azurfa ya halatta ga maza da mata to menene hukuncin zoben karfi bakin karfi shi ne ake magana ko ya halatta ko bai halatta ba eh ya halatta me dalili eh eh bai eh, nuna ba zai bukata ta gado ba ka ga alama yana bukata ta gado eh, in manzo Allah ya nuna ba bukata magana ta ka eh eh, eh. to ka gani to yanzu kaga ka ka hujja haka ake ka faɗa da Hausa ba dan sai ka haddace larabci din ba da ilimi abin da ake so ilimi ne ilimi ko da Hausa ko da menene in ya ka faɗa da ni ne ake so mun gane ko yanzu magana ta tafi kuma da shugaba ina mahallin shahid na cewa ya halatta din in kuma walau in kuma walau da ikon Allah sai kowa ya zama malami ba dai garin hadisi a nan ba Allah حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول يتيم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي وكما تزور من زعل تكي نازو نتوقينا نباكا من زعل تأي حلسة بل من زعل بأولي حلسة فقامت طويلة في تستيع فنظر وصوب من زعل يكليت يكليت فلما قال مقامها بيتي كومي با da ta ga tsayuwar ta ya jima فقال الرجل زوجنيها دون صحابي يا من قال الله ما كان بقاسة تتعورا من إذا إن لم يكن لك بها حاجة فقال قال يا من قال لك عندك شيء كان هذا أبن ذاك بات صداكي تصدقها قال لا يتي إيه بارد صداكي قال انظر فذهب ثم رجع yace je ka je ka binciko ka gani sai ya je bai samu komai ba sai ya dawo qala wallahi in wajadtu shay'a yace wallahi ban samu komai ba mun gane ko qala izhab faltamis walau khatam khatiman min hadid yace sai ko da zoben menene yake karfi ya halatta kenan ko da ya zama da dalili kenan ko fa zahaba thumma raja'a yaje ya bincika bai samu ba qala la wallahi walau khataman min hadid ko zoben bakin karfe ba samu ba wa alaihi izarun ma alaihi ridaun ba shi da komai sai kwarjalle kadai ya daura a kasa ba shi da mayakin sama ma wa qala usdiquha izari yace ya manzo Allah zan dauki wannan kwarjalle na na ba sadakin kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izaruka illa bi fatu lam yakun alayka min shay wannan da fa in ka bata da me kai za ta za ta me za in kuma kai ka ruba me za ta wajen ka wa illa bi fatu lam yakun alayha min shay fa tanahha rajul sai mutum ya ga dai abin ba nayi bane sai ya ga da ba fajalasa sai ya zauna فرأى النبي صلى الله عليه وسلم da ya zauna zuwa an jima sai tashi ya kama hanya za ina za ki watakila za ki kantun kwari ne ko kwanan singa ne ya yi dako ya samu kuɗi ya kawo da mm. manzo Allah dai ganci ya bada baya sai ce fa amara bi mi fadi ya manzo Allah ce ku kirawo ku kirawo fa qala sai ce ma ma aka min al-qur'an mm, Allah Allah da sallama sai sa'an mas'ala ta je ta shi ka gama yana bukatar aure in ba in ba bukatar aure da mun ba zai fito cikin jama'a ya ya ya bayyana ya fallasa kansa haka mm. ni yanzu ne sai ka ce ya fallasa kansa ko kai kana neman aure baka da sadaki ko riga ma baka da riga da wando sai wando kadai <laughs> ya za a yi kenan to tunda yana matukan bukata aure ya kama hanyar zarfi ina zarfi in ya tafi bukata ta da sai zai yi ne sai ya afkaci haramun sai manzo Allah da a cewa kai me kake da shi ma aka min alqur'ani shi me kake da me ka haddace me ke tare da kai na alqur'ani kala suratu kaza wa kaza li suratin ajdaha ai da sura kaza ina da sura kaza ina da sura kaza ina da sura kaza قال كيف قد ملكتك هذه ما معك من lokacin wanda yake da alkur'ani fa mai daraja ne sun ce duk wanda ya haka suratul bakara sai samu daraja a wajen su saboda me suka ce muna karanta ilimi ne da aiki Allahu ba yanzu ko ka haka alkur'ani ba lalle ka dinga a ba ka mace ba ka je ka wulakanta ka mutu a'a ko kana da sura kaza kaza kaza kaza sai kana da sana'a kana da abin da za ku ci kana da inda za zauna mm. in ba ka ba za su dauki yansu su baka ka wulakanta ta ba mun gane ko mm. saboda ilimi da mutum ya ilimi da aiki yake tafiya mm. tun da yana ilimi yana ai na Umar da yake cikin jahiliya suna manya waɗanda sai ana tsoron su za a yi kafanta su da kamar kariya a mm. lokacin jahiliya mm. da musulunci ya zo sai alqur'ani ya ba mata daraja sai muka ba su mm. ba yake da ilimi muke nan to yanzu sai ka karanta ilimin sannan ka saba ma Allah ko abin da duk abin da zai faru sai ka karanta ilimin ka wulakanta yar mutane sai kana karanta ilimin sai kai abin da ka ga dama za a hada wannan da wancan ah. in ya ce aiki ma yana da karatun alkurani ku ba shi arku da ce a a babu naqsil khatam babin da ke bayanin zanen da za a yi akan zobe قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى رهط او اناس من الاعاجم من الله صلى الله عليه وسلم يكتب يربط وسيكا هو متى من ذاكرة هو مسلم ajamawa kenan mm. fa qila lahu sai aka ce da shi innahum la yaqbaluna kitaban illa alaihi khatam sai aka ce ai su wa'ancan mutane duk wasiƙar da ta zo musu in ba tambari a ciki ba za su karba ba za su da shi ba mm. fattakhadha annabi sallallahu alaihi wasallam khataman min fidda sai manzo Allah ya zo na azurfa wa naqshuhu zalen da ke kan zobe ya zama tambari kenan tambarin daula ce mm. muhammadun rasulullah fa anni bi wabisin aw bi basisin khatami yace ka ce ina kallon kallin kan zolin da aka zana Muhammadun Rasulullah fi isbi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi kafi a cikin ƴarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin tafsirsa قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق manzon Allah yi zobe na azurfa wa kana fi yadihi zobe na hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakr sa'annan kuma bayan manzon Allah sayyidina Abu Bakar ya gada ثم كان بعد في يد عمر فان باين سيدنا بكر حديثا في بايسا يا ثم كان بعد في يد عثمان فان يداو هنو سيدنا عثمان حتى وقع بعد في بئر عري هل سيد هذا اكي ريجن عري nafsuhu zanen da ke kan zobin muhammadun mahallu shahid kenan kai ma zaka yi zobin ka ka Ahmad Muhammad Ibrahim fulan ibn fulan kai ma ya halatta kai wannan na yana da shi a hannunsa yasa Hamad al-Ansari ya mm. ka yana da a hannunsa saboda koyi da sunna duk inda yayi wasiƙa sai an wannan sai an makala wannan mm. mm. ke bayanin zoben da za ka yi na tambarin akan eh, wannan alfinsar al-ibham was sababa wal usa wal insan wal insan mun gane ko waɗannan wannan shine wannan ƙarya ita ce alfinsar karamar yasa ko قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل عن انس رضي الله عنه قال اتي صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zo قال إن إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه إيه مو يزو بأحد ولا ينقش عليه أحد من ذا الله يتي مو بمكتاتنا محمد رسول الله kada wani yayi wannan in aka ba kowa yayi wannan ya zama daura ba ta da sukuri ba ta da asiri kenan ko wannan na rike da tambari wannan to shine dalili aka sa in fadar sarki in ofisi ne in makarar ko menene tambari ɗaya ne kuma ofisin babba yaki. in ai abin aka yi shine za a buga amma aka sa kowa na rike da musamman ko al'amari ya zama mai kenan ya zama kwalba kenan qala fa ni la ara bariqahu fi qinsari yace ina kallon kallan zoben a cikin ya tsayar ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tikhadil khatami li yuhtama bihi shay yace ba da ke bayanin halaccin a ɗauki tambari dan a buga akan wasikun daula in za a aika waje ko za a aika wani wuri aw li yaktuba ila ahli kitabi wa ghairihi ko in za aika ma ahli kitabi wasita a buga tambari akan wannan takardan ba wasa ba قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما كما زعل الله إلى ذلك شيء روتا مروما وسيكا في أكثر مسا إن كأس أي مسوى سيكا با تنبل إنك أكي مذكر مذكر الكابا فاتخذ خاتما من فضة كما زعل الله يزود من الأذرفة ونقشه محمد رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أنظر إلى بياضه في يده باب من جعل خص الخاتم في بطن كفه bayanin wanda ya sa kan zobe ya zama ba nan baya za ka saka ba dan dama ba dan ado ka saka ba an yi ne dan wata manufa sai sa yana cikin tsakiyar hannun ne kasancewa akwai rubutu Muhammadu Rasulullahi baya hana komai dama an gaban da ake haka yake yana rufe قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه محل الشاهد كنا من زعل الله يزوبي ناس أزرفا يسا كان زوبي أشتنك تخلنسا إذا لبسه إن يسكى فاصطنع الناس خواتيم من ذهب سيمتى يسكي زوبي نجناريا ولا وشان حديث كنا نفرقو كان أزو أحنا سا زوبي نجناريا فرق من ذهب فرقي المنبر هي هو منبري فحمد الله وأثنى عليه يقول ما الله يهديه فقال سيتي إني كنت صنعته نينا يوانا زوبيني وإني لا ألبسه بعضهم كوما سازو بالزينار يابته فنبذه فنبذ الناس لما زعل الله يسري يقوى يسري الناس قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى يزوانا حديث سنونا منا زوبي أنا إلينا أزرفا نمزي mace za ka yi na zinariya in ka yi zoben kuma za ka yi sa sunan ka shekara ɗaya ne ko shekara biyu ko shekara uku sa'an nan za ka sa shi ne ɗar ƙaramar yakarka sa'an nan kan zoben ya dawo cikin talatin hannunka don ba don ado kai ba ko hannun dama eh? yadda na fi yadihi yumna a cikin hannun dama hannun dama ake sa tunda akwai muhammadu rasulullahi sai ya kuma za a sa hannun hagu hmm. ai hannun dama za a sa kenan ko eh ai sai a sa Allah ba mu ruwa ko eh, Allah da insha Allah za mu samu hmm. dangane da zan tuka da ke yaduwa abinda nake son jama'a duk su sani duk abinda za a fada gidan talabijin ne ko gidan radio, ko mutum zai ce na ce kada a gaskata duk wanda ya fada sai abinda aka ji shi ba. sai abin da aka ji ni na faɗa mm. duk sa'an da kaji an ce na ce kaza ko na yi kaza ka zo ka tambayi ni zan faɗa ma gaskiyan abin da ya wakana mun gane ko mm. kada ka yarda da wai wai an ce na ce kaza na yarda da kaza na ce kaza na yarda da kaza ko a bata min suna ko a sa shakka a cikin zuciyar mutane ko a yi menene dai ba abin da ɗan adam ba zai yi ba mun mm. gane ko abin da nake so duk abin da kaji an ce na faɗa ko na yarda da shi kada ya zamo ya ce abin da kake ji a waje na wannan majalisi mun gane ko Eh, in Allah ya yarda nan kuma dangane da zarar hadisi aiki na nan yana tafiya in Allah ka dangada har yanzu dai duk mai kayan aiki siminti ko yashi ko bulo ko rodi za a iya kawowa amma har yanzu ba a sa karban kuɗi ba tukunna duk wanda ya kawo ma rafiki da sunan daren hadisi ko da suna na ƙarya yake yi ba a fara karban kuɗi ba tukunna in lokaci ya kai akwai tsarin da za a bi duk wanda ya ji mata gidaje ko ƙauye ce gasi nan ana son daren hadisi ko ya kawo rafiki ƙarya yake ba a fara karban kuɗi ba har yanzu kayan aiki ake yi to wanda duk Allah ya hore masa ya kawo za a nuna masa inda za a zuba insha Allah har a zo aiki kama gadan gadan da iko Allah sai daren hadisi ya ginu Kano ta zama ita ce farko inda aka samu daren hadisi albarka ya dada ta dada saruwa a Kano za'an nan ta yadi ko ina insha Allah Allahumma ma fi man wa tawallana na man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirfa anna sharra ka qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala عليه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين